duk da kiraye-kirayen da ɗan takarar mukamin shugaban kasar najeriya inuwar jam'iyyar apc jar muhammadu buhari da sauran 'yan siyasa a najeriya suka yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki mataki a kan bijirarrun na naja delta wanda suka yi taro a gidan gwamnatin bayansa cewa za su tada zaune tsaye idan dr goodluck ebele jonathan bai ci zaɓe a najeriya ba har yanzu shiru kake ji domin jami'an tsaro ko gwamnatin bata mace ufan dangane da waɗannan kalamai da suka yi a cikin najeriya ba sani aminu dutsen ma wanda ya nemi jam'iyyar pdp ta tsaye da shi takarar shugaban kasa a shekara ta 2011 tare da Gullo, ebele jonathan ya fito fili ya fitar da allah wadare da wayannan kalaman da kuma irin shiru da jami'an tsaro suka yi akan waɗannan mutane da suka yi wannan barazana. To waɗancan maganganun da suka yi yi na baya maganganu ne waɗanda da wanci ba mu ɗauke su da zafi zafi ba dan maganganu ne da ana ganin kamar na gidan giya amma wannan maganar ta baya wadda suka yi ranar Juma'a ita ce magana mai karfi don kuwa ba wai ita magana kanta ba an yi ta a gidan gwamnati ne a gidan gwamnatin bayelsa gwamnan bayelsa na zaune mataimakin gwamnan bayelsa na zaune mai ba shugaban kasa shawara akan hakkokin naja delta wato kingsley kuku yana zaune sanan da sauran makabara bare kuma abin da suka ce cewar su shirye suke za su yaƙi najeriya idan jonathan bai idan ba a zaɓi jonathan ba kuma rashin zaɓen jonathan ƙalubala ne ga mutanen ejo wannan shi ne ya kawo muka ji abin ya kawo ya ba da tsoro a ce jami'an gwamnati a gidan gwamnati an zauna an yi wannan magana kuma tun daga ranar juma'a har yau laraba muna magana gwamnati bata ce komi ba jami'an tsaro basu ce komi ba eh, ta kanta jam'iyyar pdp bata ce komi ba shine tashin hankalin to amma ba ganin a demokradiyya mutane suna iya fitowa su yi irin waɗannan maganganu ba tare da an ɗauke shi da muhimmanci ba tun da kamar 'yancin faɗin albarkacin baki ne 'yancin faɗin albarkacin baki ne mutum ce zai yaƙi ƙasa aicin ka ne ka hito ka ce kai idan ba a yi kaza ba za ka zo kai kaza kuma mutane su fahimta Tomfolo da ake magana a yau shi ne jami'in gwamnati mai kula da tsaron duk hanyoyin ruwan Najeriya. Kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba, an samu rahoto Tomfolo ya je Norway ya sayo jiragen yaƙi na ruwa jirage guda bakwai. waɗanda ke ɗauke da mizal da sauransu kuma ka kamanta shi kan shi abin nan da kuba asari ana zargin cewar jirgin president na kan a rajafo da ya tafi south africa sayan kayan yaƙi da kuɗi akwai da kuba asari a cikin jirgin nan kuma shi kan shi a rajafo shugaban kan ɗan daja delta ne waɗannan abubuwan duka lura da su cewar ba magana ba ce ta wai mutum ya yanci kai muna da kayan yaƙi mun tara kan yaƙi ana ganin muna sayan kayan yaƙi kuma mun ce idan ba a yi kaza ba yaƙi za mu kuma mutanen fa daga yaƙi suka hito yaƙi ya ka gama da su tunda ai amnesty aka ba su kuma ɗaya daga cikin abun da condition din amnesty din na cewar a'a dole ne su kasance mutane masu halayya ta gari biyayya ta gari ga ƙasa kuma duk babu kuma a ce gwamnati ba ta magana ba shugaban kasa bai magana ba PDP ba ta magana ba yan sanda ba su magana ba sojoji ba su magana ba SS ba su magana ba wace irin rayuwa muke a kasar nan Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kenan wani dan siyasa da na tattauna da shi Abuja dangane da barazanar da Mr Tom Polo da sauran mukarabansa suka yi cewa za su hana Najeriya zaman lafiya idan Jonathan bai ci zaɓe a shekara ta biyar ba na yi kokari in ji martanin da su Dr Bello Haliru tsohon shugaban jam'iyyar PDP da Sani Umar babban jami'i na hudda da jama'a a ofishin shugaban kasa a Abuja amma ba tare da na nasara ba dukkan su dai suna nuna cewa ba su da tabbacin wannan labarin don haka ba za su ce uffan ba a halin yanzu Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya